أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى يا كاور يوشادي ودوتن بالقعدة القعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم دودايا دنري ودود ثلاثين دتفس وما يو أكو أدوكي دوتن تفس إلا جيا دوبي دبو مشاغطي وأن مسلاتي من تعلم البركة جانب الشيخ الحسن السلفي رحمة الله عليه domin ci gaba da darasin hadisi na mako mako da muke gabatarwa a cikin littafin Umdatul Ahkam bin Kalam Khair al-Anam واللفظ وكل مالني الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعي رحمة الله عليه من أجل كتاب الحدود ذاك تاشي حديثي ندري أكد همسين دبير لم يتي عنه رضي الله عنه ما قال وعنهما رضي الله عنهما قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زلت ولم تحصن قال إن زلت فجلدوها ثم إن زلت فجلدوها ثم إن زلت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل wannan hadisin an samo shi daga waɗannan sahabbai guda biyu da su suka rawaito mana hadisi na ɗari uku da hamsin da hudu wato sayyiduna abu hurairah ta rabi allahu anhu abdurrahman ibn sakhab abu sahaba sahabin da kuwa riwaya cikin sahabbai da kuma zaid ibn khalid al-juhani radiyallahu anhu ce suka ce su ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam anil amati game da baiwa idza zanat idan ta zina walam tuhsan amma bata zama muhsana ba ba za mu fassara muhsanar ba saboda akwai sabanin malamai akai za mu zo mu ji sabanin da malamai suka yi akan me ihsanin ta anan da kan mun zo sai mu fassara yanzu a nan walam tuhsan amma ba ta zama muhsana ba lokacin da ta zina qala in zanat fajriduha annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada fatawa yace idan baiwa ta zina a farko a zane ta a mata bulala thumma in zanat fajriduha sannan idan ta sake zina a sake mata bulala thumma in sannan uku a sake mata bulala sun ruha walau bi bashirin sannan a je a sai da ita walau bi bashirin ko da igiya ce a karbi igiya a ba da ita a matsayin igiya igiya ta fi ta matsayi قال ابن شهاب الإمام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه يشي ولا أدري نامن تاب ذنب يتنوى أبعد الثالثة أو الرابعة shin bayan zina ta uku ce ko ko zina ta hudu ya ce a ce da ita waddafiru alhablu abinda suke ce ma waddafiru alhablu igiya igiya ita ce alhablu ita ce waddafi abinda ake tufka wannan hadisi yana ɗaya daga cikin usul na hukuncin baiwa ta yi zina a lokacin da ake da bayi idan baiwa ta yi zina mai hukuncinta akwai aya da alqur'ani Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari a cikin suratul nisa yake faɗa mana hukunci yake cewa fa idza usinna fa in ataina bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'adab a inda ake bayani akan hukuncin matar da mutum ya halasta ya aura da matar da bai halasta mutum ya aure ta Allah subhanahu wata'ala ya ba da umarni cewa mutum zai iya auren baiwa har ma ya ce zalika liman khashiya la'anata min ana auren baiwa ne idan mutum ya gaza komai ba yi da abin da zai auri iya yantacciya sai Allah ta'ala ce zalika liman khashiya la'anata minkum wannan mutum zai auri baiwa ne idan ya ji tsoron al'ana ya ji tsoron zina to a ciki Allah ta'ala sai na ya ba mu labarin hukuncin idan bayi sun yi zina sai ce fa idza usinna idan bayi suka kasance sun zama muhsanai fa in ataina bi fahishatin idan bayan sun zama muhsanai suka zo da fahisha fahisha nan zina ittifaqin malaman tafsir to fa'alaihin na nisu ma ala nuqsanati za a yi musu hukuba rabin abin da za a yi ma al'uqsanat ƴaƴa mata ka tangabu to wannan ihsanin shi nan anan annabi saba ya ce idan zanat wa tuhsan an tambayi annabi sallama game da baiwa idan ta zina alhali ita ba katangaggiya ba ce to wannan katangewar malamai sun yi sabani a kan babban malami al-imam ibn al-arabi maliki a cikin tafsirin sa ahkamul qur'an yake cewa ma'anar ihsani ha huna min makhtulifa fihi ma'anar katangewa katangewa baiwa ta zama katangagiya an yi sabani a kansa ihsani a ɗaya wadda ba baiwa ba shine ta aure أوري أوري نشرع إن مجني أوري أوري نشرع كما يزمع إن مجني ياسادي دما تسا إما تتشي يزمع أنسادي ديت من قاني شيني إحفاني والذين يغون المحصنات و ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فدلدوهم ثمانية دلة الإحصان نن عدياء malamai sun yi bayani akan cewa irfani shine ya zama ne an yi uqada laha zawajin shari'a wa yudkhala biha ya zama an ɗaura mata aure aure na shari'a bayan an ɗaura mata aure na shari'a sannan kuma ya kasance an sadu da ita to shine ihsani a iya to amma a baiwa shine al-imam al-arabi maliki sai yake ce mana min makhtulifa fi an yi sabani a in aka ce wannan baiwa ce muhsana to me ake nufi da shi Ga shi qur'ani ya faɗa mana fa idza usinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanat min al-'adab to me muhsana yace an yi sabani akai fa qala qawmun huwa al-islam wasu malamai suka ce abinda ake nufi da baiwa ta kasance muhsana shine ta kasance musulma musulunta fa'iza na ai fa'iza aslamna idan bayi suka musulunta kuma sai suka yi zina Fa'alai, na nisu ma alal musanat azab za a musu azaba za a musu usuba a musu ladabi rabin abin da ake ma mace ya musulma menene hukuncin matar da ta yi zina ba ta yi aure ba shi ya mata bulala ɗaya akwai rabin kisan kai hmm? sai malamai suka ce ba can a wannan aya ai fa idza usinna fa in atayna fashatin tin fa ne nisfu ma ala salati da bil Bai wa idan ta zina ba za a kashe ta domin babu nisfu al-qatl al-qatl huwa al-qatl sai dai bulala akwai rabi me nisfu mi'ati jaldati me Dula bulala dai to sai suka ce ita baiwa ba a mata bulala da ta wuce hamsin ko ta yi aure ko ba ta yi aure ba sai suka ce kawai abin da ake nema shine ihsanin ta shine an ta kula muslima ta zama musulma fassara ta farko ce cikin waɗanda suka tafi a wannan fassara qala ibn mas'ud sayyidina abdullah ibn mas'ud rahmatullahi anhu ya bada wannan fatawa wa sha'abi sannan da al-imamu sha'abi kuna ibn a ash-sha'abi ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'a shi ma ya tafi akan cewa ihsani da ake nufi ana nufin ai an ta kuna muslimatan ta zama musulma والزهري وغيرهم sannan al-imam Muhammad ibn Shihab al-Zuhri shi ma fahimtar ta kenan yace musulmi ma ake nufi wa qala akharun wasu kuma suka ce uhsinna tazawwajna ya zama sun yi aure qala ibn abbas wa sa'id ibn cikin waɗanda suka tafi akan cewa abinda ake nufi da ihsani shine zama masu aure akwai ibn abbas radiyallahu anhuma sannan kuma da sa'id ibn jubair almajiransa su sun tafi akan cewa ihsani na baiwa katange wanda ake nufi baiwa ta zama katangaggiya shine ta zama ne ta zama ta aure kun ga yanzu muna da maganganu guda biyu ce a yanzu mu dawo wannan hadisin na su ila rasulullahi sama an ila amati idza zanat wa lam tuhsan an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da baiwa idan ke zina amma ba a tangajiya ba ce ba a tangajiya ba ce to mu ɗauko ma'ana ta farko al-islam mu dora idan baiwa ta zama ba musulma ba a wannan hadisin kenan ya aka ce a mata hukunci idan ta sake yi a mata bulala in ta sake yi a mata bulala sannan in ta sake yi a sai da ita koda da igiya kenan wannan hadisin yana nuna mana wadda ba musulma ba ba hukunci a kanta mun gane wadda ba musulma ba babu hukunci kenan akan kanta. mu dau ma'ana ta biyu fa idza sinna ihsan suka fassara da cewa azzawaj aure sai wannan hadisin sai ya ce سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن عن تنبيع أن hukuncin baiwa كنت yi zina, alhali ba ta yi aure ba sai ya ce mai a mata bulala a mata bulala in ta sake a mata bulala har in ta sake kuma a saida da a saida ta koda da mai koda da igiya kun ga aure aure dama kuma ana tsammanin ta zama musulma domin wanda ba musulma ba za a mata hukunci to can aya kuma dama ta ce mana fa alaihin na nisfu ma ala al suna da rabin hukuncin abin da ake maɗiya ‘ya'ya intattu mata min al'azabi na azab. To, amma shi Ibn al'arabi maliki rahmatullahi alaihi sai ce wal ihsanu huwa islamu min ghairi shakki. Yace shi a wajensa abin da ake nufi da ihsani katangewarsa shine musulunta. li'annahu awwalu darajadin ihsani domin shine mataki na farko na katangewa fala yunzalu anhu illa bi dalili yace ba za a tsallake shi a tafi na gaba da shi ba sai in akwai dalili to amma kuma ga wannan hadisin yana ce mana walam tusan kenan kafira ita ba ta da hukunci musulunci ke musu abin nan yanzu a nan manzon sama ya ce mana kuma walam tusan in mun ɗauki wannan ma'anar ta ta ta ta al-imam al-arabi al-maliki wannan hadisin yana nuna mana cewa ne baiwa wadda take ba musulma ba za a mata hukunci shi kuma ya ce musulma kun gane magana shi ya fassara cewa isfani ka tangewa musulunci ake nufi nan kuma hadisi ya ce mana ne ba musulma ba ke. so daga kauli radihi shine aure baiwa ce mutum yake da ita sai yana sadaka da ita shine a wurin rai yana sadaka da ita kila ta taba haihuwa sai ta je ta zina to hukuncin ta shine a yi mata bulala in ta sake yi a mata bulala in ta sake yi a mata bulala in ta sake yi a je a sai da ita ba ta da amfani ko da da igiya sannan malamai sai suka ce da wadda ta taba aure da wadda ba ta taba aure ba dama ba a musu hukuncin da ya wuce na hamsin shi ne kauli shi, domin ƙur'ani ya faɗa fa idza na fa in ataina bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'adab so da su ba a kisa ba a kashe su sannan kuma abin da ya tabbata a tarihi dama zinabbaiwa baiwa ba abin ban mamaki ba shi yasa hindu bintu utba mahaifiyar sayyidina muawiya radiyallahu anhu matar abu sufyan radiyallahu lokacin da ta musulunta suka zo suna ba annabi suna ma sama cappa daga cikin abinda annabi sama ya karba na cappar da suka masa mubaya'ar da suka masa akwai abin da zo a cikin suratul mumtahina wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ko to wala a annabi sama yana karanta musu wannan aya sai hindu bint utba radiyallahu anha sai ta ce ya ma'aikin Allah ba da dan addinin Allah kake karanta mana ba kuma mun musulunta da sai in ce ka ci mana mutunci shine sai take cewa a tazdil hurratu dama ya babaiwa ba tana zina su a iliminsu a jahiliya ko da kake jin kwa matalar da ake a jahiliya mace mai mutunci ba ta zina mata wacce take katangajiya matar aure iya ba baiwa ba ba ta zina shi yasa suke da karin magana suke cewa ta ju'ul hurrat wa la ta'kulu bi shadiyaiha karin magana ne sharabi a wajen Laraba. ta ju'ul hurrat wa la ta'kulu bi shadiyaiha in dai ya in dai mace ta ciki ita ya ce ba baiwa ba to ko tana jin kunya ko tana jin yunwa ba za ta je ta ba da kanta ba a ba ta kuɗi Shi ne wala ta kun da yaya. ba za ta ba da mamanta wani ya taba ba domin a ba ta kuɗi to a takaice dai in mun ɗauki ma'anar alifan a matsayin aure ya fi aure ake nufi bai wadda ta taɓa aure a ita ma za a mata hukunci hukuncin ta shine bulala me fa'idar ɗaukar ma'anar cewa auren fa'idar ita ce dama wadda ba ta aure ba ita ma akwai hukunci a kanta wadda kuma ta aure ita ma ga hukunci a kanta shi ke so dama ƙwar'an ya ce ba in sinna to anan lamtar tusal kaga wannan hadisin ya nuna mana hukuncin wadda ba ta aure ba aya kuma ta ba mu hukuncin wa mai aure ina jin kun haɗa ayoyi kun haɗa karatu aya ta ce mana fa in uhsinna ko fa idza uhsinna fa in atayna fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati bil 'adab aya tana bayani akan mata bayi waɗanda suka yi aure aka ce idan suka yi zina fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati bil 'adab za a musu rabin abin da za a maɗiya na na azaba nisfu ma ala musannad min azab bulala hamsin kina. to shi kuma wannan hadisin sai aka tambayi manzon Allah sallama anil amati idza zanat wa lam tuhsan bai ce amma ba ta aure ba sai ce zina to ita ma mai hukuncin ta sai an sun ce a mata bulala aka ce in ta sake yi aka ce a sake mata bulala in ta sake a mata bulala in ta sake yi kuma a sai da ita kuda da igiya ne kenan mun samu hukuncin mai aure a cikin aya hadisi kuma ya ba mu hukuncin mai mara aure me dukkanin su hukuncin su nisfu ma alal ke kan rabin abin ke kan mata waɗanda suke sun taɓa abin nan ‘yantattu ba bayi to kuma sai malamai suka sake tattauna suka ce ah, to Qur'ani ya ce fa alaihin nabi su ma an al-muhsanati min al to me hukuncin muhsana mace wacce ta yi aure in ka ɗauki muhsana mai aure shine a kashe ta sai suka ce ya wannan dama asali bai kamata ya zo a kwakwalwa ba domin laisa lil qatli nisfu la yantasifu la yantasifu al qatl ba zai yi a ce an raba kisa gida biyu ba a ce a ɗau rabi a kashe mutum rabi so da sai suka ce abinda ake nufi shine nisfu ma al muhsanat min al shine nan al hara'ir ne al muhsanat al hara'ir ya ya ba bayi ba rabin azabar da ake musu azabar da ake ma mace idan ba ta aure ba ta zina shine bulala ɗaya ko الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة تو رب مئة جلدة شيني من خمسون جلدة bulala hamsin so daga baiwa ba a mata bulala ta wuta hamsin wannan ita shi ne hukunci duk da ba bayan yanzu ma dai hukuncin yana da ranar da Allah kawo su daga cikin fikihun da malamai suka fitar a cikin wannan hadisi annan zina aibun ala raqiqi fa kaifa fil hurri zina ma na zama aibi ga bawa to ina ga da da hadisi ya ce in ta yi asiri ita in ta yi almata bulala in ta yi a mata bulala in ta yi a mata bulala in ta sake yi asiri ita ko da ga igiya ne ba ta da amfani ashe zina mummunan aiki aiki ne mummuna in ya zama mummuna akan bawa to ina da kuma da sannan annan zani idza hudda thumma zana saniyan yalzamuhu a akhar idan mutum ya taba zina aka aka masa hukunci ya sake za a in zai yi sau dubu za a masa hukunci mun gane amma malamai sun tattauna akan da zai iya su kafin a masa hukunci kuma sai zai sake yi haddi nawa za a masa wasu suka ce haddi biyu za a masa wasu suka ce za a masa haddi ɗaya kawai raji haddi ɗaya za a masa amma da an riga an masa hukunci sai kuma ya sake yi za a masa shine abin da hadisin ne yake nuna ya yi aka masa hukunci sannan bai da daddara ba ake cewa ko ya je sake za a sake masa hukunci wa in uttum udina sannan hadisin yana nuna yadda ɗan adam yake zama kafir idan ya kasance fasika kaifa yasiru al-insanu shay'an tafi'an idan kana fasikan idan mutum ya zama fasiki sai ya zama bai da kima a shari'ar musulunci gaɓoɓinsa sai su zama ba su da kima shi ya sa ya asaka asaka aka ce idan mutum ya yi sata ya saci rubu dina rubu dina dina ne ɗaya a ɗauko shi sai a fasa shi ya kai gida hudu to mutum ya saci ɗaya daga cikin hudun to za a yanke masa dina ne dinari ba sai kana da dinari daidai guda ashirin sannan kake za ka fitar da zakka to ɗayan nan shi za a ɗauka a cikin ashirin din nan a kasa shi gida hudu in mutum ya saci ɗaya daga cikin sannan za a yi masa amma da wani kuma zai cire masa hannu shi kuma nawa za a bashi zai ba da dinari ɗari biyar shi ne ai wani daga cikin masu falsafa abu la'alayi ma'arrin shekul ma'arra Sai daga cikin mawaƙan larabawa masu amfani da kwakwalwarsu ya ce yadun bi hamsi mi'ina asjadin wudiyat ma ba da haƙuti a fi rubu dinar. to nuna ne shirme yake ce ma shari'ar musulunci yana tuhumar shari'ar musulunci ya ce hannun da aka ce idan an guntule ma mutum za a ba da diya dinari ɗari biyar to ya za a kuma a ce ma babu haƙuri a tsiru idinari ya za a ce kuma mutum don ya saci rudi nan a ce a gudun lahannan. shi ne sai wani wani ya bashi amsa ya ce izzul a aghlaha wa a akhataha dhullul khiyanati fafham hikmatan ba ya ce ah, ai can izzul izzul amanati aghlaha duwaya ta amana ita ta sa hannun ya tsada sannan da yake zuwa ya amfani da shi ya nemi halattunsa sai a guntule mishi shi so da ka a biya shi a biya shi diya a ba shi dinari ɗari biyar amma zullul khiyanati akhasaha wa akhasaha zullul khiyanati amma ƙanƙancin cin amana sai yasa hannun ya zama bai da kima sun da hannun bai mai amfani ba zai je nemi halar da shi ba sai dai wani ya adana shi ya ɗauke to hannun bai da amfani kenan so daga hannun yanzu bai da kima a wajen musulunci sai a ce a guntule shi saboda ya saci ubudina ya ce fafham hikmatan bari ya ce kai ne da kiki ba ka da fahimta ka kimar Allah ta'ala wanda shine mai kaga halitta to wannan a takaice shine hukuncin wasu daga cikin hukuncin da suke cikin wannan hadisi so da haka mun ji hukuncin baiwa idan ta yi zina shine alaiha nisfu ma ala alhara'i Al'alal, Hurrati, min al'ada alhurratu idza lam tuhsan tujladu mi'ata jalda za a mata bulala ɗari to ita bayuwa babu bambanci tsakanin wadda ta yi aure da wadda ba ta yi aure ba da wadda ta yi aure da wadda ba ta yi aure ba dukkaninsu rabin bulala ɗari ake mata bulala rabin bulala ɗari bulala nawa kenan buloli hamsin mun gane عن علي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى سنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك دعون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول صلى الله عليه وسلم الحظوا به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه, أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أطلقته الحجارة هرب أدركناه بالحرة فردمناه الرجل هو ماعز بن مالك وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبغيدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أجمعين وأن حديث شيء ما زي ما بياني أخذ كنت زنا والعياذ بالله أرويت حديث أن أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر أغنى الصحابة على الإطلاق wanda ya fi kowa sahabbai ya fi kowa yawa riwaya a cikin sahabbai yace aka rajulun min almuslimin rasulullahi sallallahu alaihi wani mutum daga cikin musulmai ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam huwa fil masjidi annabi sama yana masallaci sai wannan mutumin ya shigo فناداه فقال يا رسول الله يكرا مأيك صلى الله عليه وسلم يا مأيك الله إني زنيت يا مأيك الله نايزن بنفسه ده كنسا فأعرض عنه سيما ذنصم يكود الحين يديه سوهانسا فتنحى تلقاء وجهه سيقوم سايدا وإن ده أنسم يكود فسكسا إن يازو تدامني ماذا سمع يكود فسكسا يقوم حبو شما سيساك داوات أنغرم فقال ya رسول الله اني زنيت يا بايكن الله kamar baka ji abin da nake fadi ba na fa yin zina فاعرض عنه عن السماء ساك قوله بايا san ya ji wannan magana حتى سنى ذلك عليه اربع مرات har sai da ya maimaita haka su hudu sanna ai karrara ya maimaita manzo sama ya kauda kai ya sake nana muku dawowa inda alisu mai yake alisu mai sake canza fuska canza bangare hasu falamma shahida ala nafsihi arba'a shahadatin lokacin da ya makanta shaida su hudu da'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ma'aiki alaihi salam sai ya kira shi faqala abika junun kai mahaukaci ne kana da hauka ne qala la yace a'a qala fa hal ahsanta ko ihsinta da ana cewa to kai muhsani ne ka taba aure qala na'am yace ina eh, yi ina da mata na yi aure fa qala rasul sama izhabu bihi farjumuhu annabi sallama yace ku tafi da shi ku jefe shi قال ابن شهاب الإمام Muhammad Ibn مسلم Ibn Shihab الزهري رحمة Rahmatullahi عليه yace fa akhbarani abu salama ibn abd arrahman sai abu salama ibn abd arrahman ya bani labari malami na kenan sahabi ne annahu sami'a jabir ibn abd allah yaqul yace ya ji sayyiduna jabir dan abdullah al-ansari yana cewa kuntu fi marra jabal ina cikin waɗanda suka jefe shi farajamnahu bil musalla mun jefe shi ne a filin idi falamma azlaqathu alhijaratu haraba lokacin da dutse ya masa zafi ya fasa masa jiki haraba sai ya ruga da gudu fa adraknahu bil harra sai muka je muka riske shi a badalan madina farajamnahu a can muka karasa jefe shi malam ya ce ar-rajul huwa ma'is ibn malik wannan mutumin da ya zo wajen manzo sunan sa ma'is ibn malik وروى قصته جابر بن سمرة رضي الله عنه وعبد الله بن عباس sahabban da suka yi riwayar abin da ya faru da Malik ibn Malik radiyallahu anhu akwai Jabir ibn Sabra akwai Abdullah ibn Abbas akwai Abu Sa'id al-Khudri akwai Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami Allah ya kara musu yadda dukkanin dukkanin sun wannan riwaya wannan hadisi yana da girman sha'ani a babin haddi a musulunci musamman haddin zina na farko wanda mutumi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shigo masallaci ya ce ya ma'aikin Allah ne zina wannan na nuna ƙarfin imanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba mazaje ba ne irin na yau mazaje ne da Allah ta'ala ya halicce su da wani irin yanayi na daban tarayya da manzansa sallallahu alaihi sallama domin addinin nan ya ɗaukaka mutumin da zai zo ya yi laifi ya saba ma Allah ya zo kai tsaye so yake a tsarkake shi sun tabbatar da cewa ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su anna azabar duniya ahwanu min azabil akhirati azabar duniya ta fita lahira sauki wa anna azabal akhirati ashaddu wa abqa min azabin duniya azabar lahira kuma ta fi tsanani ta fi dawwama fiye da azabar duniya to sahabbai suna aiki da wannan ka'idar bayan imani da ya tabbata a cikin zuciyarsu to daga ba sa fatan a ce sun tafi da wani alhaki ko wani zunubi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala so suke su tafi tsarkakakku babu wani laifi da Allah ta'ala zai tambaye su ko ya kama su da shi mun gane abu na farko ce shi yasa ya zo masallaci abu na biyu idan mutum ya aikata wani laifi a wani bangaren an fi son ya je ya tuba kai ya zo ya bayyana kansa ba a son mutum ya zina ya zai ba da labari ya ce ya yi. an fi son ya tuba shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da kansa su uku su hudu yenan ya biyo shi yenan ya biyo shi an fi son mutum ya je ya tuba tuba kuma abu ne tsakanin mutum da ubangiji kalle da za ku haɗa su a can su ƙarfin imani ne ke sa mutum ya iya zuwa ya ce shi so yake a bushe hukuncinsa a duniya amma kuma shari'ar musulunci ta fi son mutum an yastuwa ala nafsihi kama satar Allahu alaihi ya ɓoye kansa ya je ya tuba ma damar mummuni yana da sauran rai to yana da damar da zai je ya tuba tsakanin shi da Allah subhanahu wataala sannan tuba ba sai ka zo wajen wani ka tuba ba iyaka a sunna babu laifi ka ce wane zaman maka shaida ka tuba amma ka ce a wajen shi ka tuba ko shi zai tubar da kai har ya zaɓa maka wasu lafizza ya ce ka maimaita su wannan bid'a bid'a ce da aka samo ta a cikin addinin kiristanci su ne suke da wannan tsari na mutum ya yi laifi sai ya tafi wajen fada ko ya tafi wajen fasto shi kenan a karanta masa ana faɗa masa wasu abubuwa yana nanata ba ƙarshe wannan bid'a ta su ɗaɗo ta shigo cikin musulmai wasu daga cikin sufaye da 'yan shi'a suka tafi akan wannan bid'ar akwai tuba mutum ya zunubi sai ya zo ya ce zai tuba a wajen malami ya ayyu shaykhu tawwibni ila Allah alaga malam a tubar da ni wajen Allah shi kuma ya ce raddid ma'i in na faɗi ka faɗi sai ya faɗa masa lafadin tuba bai buƙatar haka tuba na da sharuɗa abinda ake buƙata mutum ya cika sharuɗa at-tawbatun nasuh istighfarun bil lisan iqla'un bil abdan niyyatu tarki al-'awd bil janan mufaraqatu in waɗannan sharuɗan guda biyar sun tabbata an samu at-tawbatun ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku waɗanda kuka yi imani ku tuba tuba na gaskiya tsaftataccen tuba zuwa ga Allah malamai suka ce shine tuban da ya cika waɗannan sharuɗan guda biyu istighfarun bil lisan mutum ya faɗi da baki ba kai mutum ya faɗi da baki istighfari daban tuba daban istighfari juz'un min at-tauba al-istighfaru juz'un min at-tauba wani yanki ne a cikin tuba so ka istighfari da baki shi yasa an samu ɗaya daga cikin magabata rabi'atul adawiyya kan ce ma almajiranta istighfarukum hadha yahtaju ila istighfar istighfarin da kuke shi kanki sai kuma istighfari so da istighfari ne na wasa sai na istighfari da wasa da baki bai shiga zuci ba na biyu shine al-iqla'u bil abdan mutum ya daina saban da gabobinsa ba yadda za a mutum ya ce ya tuba amma kuma yana yin wannan saban gabar da take zinar a hana ta gabar da take kowane laifin da mutum yake son ya tuba a hana ta yin wannan laifin sannan ya tarki al'audu bil zina a dauniya a zuciya cewa ba za a koma ma wannan zalibin ba inji ne al'adari wannan ya to Allah ya uda ila dambin ya dauniya ta gaske cewa ba zai koma ma wannan zalibi sannan sharadi na gaba shine mufaraqatu sayyi'il khillal waɗanda ake haɗuwa da su a saba ma Allah nan sai an rabu da su ba yadda za a mutum ya ce ya tuba amma kuma yana tare da waɗanda suke saban Allah ba zai yiwu ba ba za ka taɓa tuba ba wannan kuma shine ke ba mafi yawancin al'usatu wahala masu saɓo abin da ke ba su wahala kenan ba su iya rabuwa da waɗannan abokanin saɓan nasu sannan sai na ƙarshe hajju makami siya wajen da ake saban kan mutum ya sake zuwa amma ma da ban mutum zai je inda ake saban wata rana sai an san tuna mai za a rika yin haukar ɗan ban kamari in ban kama ya yi hauka ya warke jifan mutane yake in yi jifa kuma sai an fasa kai sai ya fasa kai wata rana ya warke an ya warke aka zo ana fira cikin abokanai sai wani abokin kyau ya ce ko ɗan ban kama kamar da ba kai wani kake hauka haka kai ta jifan mutane sai ce bari mu gani ma yanzu sai koma ruwa duk wanda suke da wajen sai da ya musu hoti shi ne akwai kama to ba yadda za ka yi kana zuwa wajen sabon Allah ka ce za ka daina yi ba zai yi ba musulunci ya fi son mutum ya je ya tuba fiye da ya zo ya bayyana kansa sannan abu na uku a cikin wannan hadisin shine ashe itirafi shine mataki babba al ko alikira mutum ya zo ya tabbatar da abu da kansa shine a'la maratibi albayyana a'la maratibi albayyana til da baki ɗaya a kafa hujja a kotu a gaban alkali to babu hujja da tafi karfi fiye da mutum ya zo ya kirari da kansa shi yasa suke da ka'ida ta fikihu mun sha ta al-iqraru awla min ash-shuhud mutum ya zo ya kirari da kansa ya fi me ya fi a kawo shi kuma shi yasa suke da ƙa'ida ya uwarta duk da an yi saɓani a kanta la liman aqam ko kuma su sa ta siga ta tambaya domin a nuna cewa an yi saɓani kan ka'idar hal liman aqarra uzrun shin wanda da kanshi ya ce kaza shin yana da uzuri daga baya ce bai yi ba malaman fikin suna da saɓani a kan wannan wasu suna cewa da an yarji'a yana da damar da zai da ya ce ya janye maganar da ya yi wasu kuma suka ce ala udralan ai shi da kansa sannan abu na gaba shi ana san a ba mutum dama ta ya je ya tuba ya je ya tuba nan gashi manzo Allah sama ya zo bayan ya ikirarin manzo sama ya bashi dama Kau da kai da annabi sama ya rika masa so yake yi ya je ne ya tuba sannan abu na gaba ashe ikirari ma ana san a tabbatar da shi har su kamar shaida ashe ita na dai so sai ake wannan arba a shahadatin din sai an tabbatar da su arba a shahadatin shaidu hudun nan sai an yi walau ala nafsi kun ganin aka ce me falamma shahida ala nafsihi arba a shahadat lokacin da ya makanta shaida so hudu domin da wani ne ya ce ya gan shi ya kawo shaidu hudu to yanzu ko a karba bi nafsihi wa a shi ya zo ya itirafi da kansa ya ce ya yi amma duk da haka sai da aka ji so hudu sannan dai hadisin ya sake nuna mana bayan yin ikirarin da kansa sai an masa gwaji manzo su ne ce masa abika jununun kana da hauka ne nan malamai suka yi istinbati ashe hauka tana ɗaya daga cikin me tana ɗaya daga cikin al'adar anil hajj ashe hauka na cin abin da zai sa a ne kawar ma da mutum haddi sannan ƙa'ida ta fikihu da su ake yi in za a yi haddi a samu ko da ya shuha ce ya kaɗan sai a fasa yin haddi hadisi hasan manzo sallama yana cewa idra'u al-hudud bi-shubuhat mastata'tum idan akwai wata shubha ɗan kaɗan da za a iya makalewa da ita to lauya na da dama a kotu da zai kawo ta domin kada alƙali ya tsaye da hukuncin haji shubuha ne shubuha shubuha hujjar da ba hujja ba amma sai kama da hujja wani lungu da ake makalewa da shi domin kau da wani abu shine shubuha a kotu sai mutum ya kawo domin mai domin ka a tabbatar da haddi domin musulunci ba burinsa bane a aitar zartar da haddin a'a burinsa shine mutane su tsarkaka shi yasa suka ce ai fa'idar haddi manya-manyan fa'idojin haddi in ba kuma ta ba mu faɗi Jawabin ne kuma jawabin Jawabin shi wanda aka mahaddin to an masa hukuncin su kenan in an je lahira Allah ba zai sama shi da laifi ba kaga jabiwan kenan sannan zawajir jajir ne haddi na zama tsawa wato abinda ake ce magani ga wane ya isa wane tsoron Allah to haka haddi yake a musulunci sannan wannan hadisin ya tabbatar mana da hukuncin cewa idan mutum ya zama muhsani muhsani nan a matsayin mutazawwij zawajin shar'iyyan wanda ya taba zina ya taba yin aure aure na shari'a hukmuhu rajul za a masa ji za a jefe shi jefe shi za a jefewa da dutse har ya mutu malamai sun tattauna akan yin rami a sa mutum a rami wasu mazahib sun tafi akan cewa sharaɗi ne amma na hadisin ya nuna ba a sa shi a rami ba domin gashi ya gudu so da sai suka ce ya kauli rami ya halatta a sa a rami ya halatta kuma ba sai an haka rami an sa mutum ba domin gashi nan ma'in Allahu anhu sannan wannan malamai sun fitar da fikihu na gaba shine ashe idan za a yi hukunci na Hajji ba dole sai shugaba na wajen domin nan manzo sama ya ce su je su jefe shi ko ai bai je an yi da shi ba a nan sai suka ce ya halatta alƙali ya wakilta yaransa su je su tsaye da hukuncin haddi da sharaɗin waɗannan yaran nasa su zama alintattu ba ce ya halatta wajen sannan hadisin ya tabbatar mana cewa masallacin idi ya halatta a tsaye da haddi a cikin masallacin idi sai suka ce ashe al-musalla laysa lahu hukmul masjid ashe masallacin idi bai da hukuncin masallaci domin ba a tsaye da haddi a masallaci la tuqamu al-hudud fi masjid ba a tsaye da haddi a masallaci li'alla tulawwas saboda ka a bata masallaci amma filin idi da yake daji ne filin Allah ne babu rufi babu shimfidu to ya halatta a tsaye da haddi a wajen sai ya nuna cewa ashe bai da hukuncin masallaci mun gane sannan hadisin ya nuna mana da a ce wanda za a tsayar ma da haddi zai gudu malamai suka ce za a gane shi domin mazan sama ya ce musu da me yasa ba ku gane shi ba a wata riwaya sai da kun gane shi da ya gudu da ya gudu ya nuna cewa kamar ya janye abin da ya ce, shi ya zo ya yi tirafi da kansa sannan wannan hadisin ya nuna mana yadda sahabban manzon sallama suke bin umarnin annabi sama tunda annabi sama ya ce su jefe shi ba su yi jinkiri ba sannan kuma dama Allah ta'ala ya ce wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir alama ta imanin an zo ana tsaye da haddi haka ji tausayi jin tausayi alama ce ta raunin imani idan ka ga ana tsayar da wani haddi ka ji damuwa ana tuhuma ka imanin wala ta hukun bihi ma ra'afat ra'afa a wajen malamai suka ce suke a'la maratibir rahma tausayi to tausayi hawa hawa ne tausayin da yafi kowanne tausayi shine ra'afa ra'afa shi yasa mabiyan annabi Isa alaihi salam suna da ra'afa suna da rahama وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه سنن سبا من ذمه صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هنا ده صفة رحمة جمالية سنة هنا ده صفة رحمة kunga wannan yana ciki sannan ma'iz radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu wannan na nuna maka cewa sahabban annabi ba ma'asumai ne, amma udul ne wasu ba su bambanta tsakanin adala da isma isma Allah ya tsara mutum kwata-kwata ba zai sabo ba wala ismata illa li nabi ba mai isma sai annabi ba ma'asumi annabi sama shi kadai ne masumi amma duk wanda ba shi ba masumi bane amma sahabban manzo sama suna da adala me adala shine as-salama min al-awsaf al-khafisa wa adam ad-dawam 'ala al-ma'siyah mutum ko dai ya kubuta ya zama bai sabo ko kuma in ya sabon ba zai dawo ba ya tubu shine siffar su walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa dogewa su ta sabo alhali sun san cewa saban nan sabo ne to ne ita ce adala abun manzal sama adilai ne amma ba masu bai bane shi yasa malik radiyallahu anhu ina cin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam domin bayan an mushi wannan annabi sama ya faɗa cewa tuban da yi aka masa rajumun nan shi ma annabi sama ya faɗa ya faɗa ma al-mar'atul ghanabiyya sannan ya faɗi a hakkin cewa da za a raba mutane saba'in za su shiga aljanna sakamakon wannan tuba na ma'aik ma'aik radiyallahu anhu ba hadisi kwara ɗaya an ɗan shi ya riwaya daga garin shi kafin ya yarsu ɗan shi ya taɓa jin hadisi kwara ɗaya daga wajensa to ka ɗan shi ɗan shi ɗan shi sahabi shi ba mun gane ɗan shi ma sahabi yana da ɗan sahabi domin Aida da ba sahabi ne ya za a yi ci a zama na so aka jefe shi wannan shi ne. so da wasu daga cin hukuncin hukuncen da suke karkashin wannan hadisin kenan hadisi ne mai girman mahimmanci da ya tabbatar da cewa akwai rajmu a musulunci ga kuma yadda ake yi ga yadda ake tabbatar da shaidu Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da fahimtar addininsa Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin rayuwarmu abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nada a cikin sa wanda kuma muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum na'am na'am نعم yana tambaya akan me bambanci tsakanin alhaddu da alkisas Bambancinsu su shine shi kisasi wani abu ne da yake na a fitar ma da wani hakkinsa a fitar ma da wani hakkinsa kuma mafi yawancin kisasi alaƙa ce tsakanin 'yan adam a tsakanin junansu ba alaƙa ba ce tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da bayi wani ya kashe wani a kashe shi kaga kai tsaye mai girman hanki shine wanda aka kashe ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا قصاصي جينا أما حدي كيف يا الله سبحانه وتعالى أكمله Allah aka male mu sannan wani bambancin kisasi mai hakkin na iya cewa ya yaci amma haddi wani ba zai ce ya yafe ma wanda sana ba za a yi wani hukuncin haddi sai wani zai ce ai ya yafe mishi ba zai yi ba sannan bambanci na uku shine ana ceto a kisasi amma ba a ceto a haddi me ceto ya halatta ya halatta abin da ya shafi kisasi an yanke wani hukuncin kisa wani ya zai ce ma dangin wancan ku yanzu ba za a ba ku diya ba ai mun ga alamar bai da kuɗi ne ce to ni zan biya mishi ya halatta amma haddi ba al-mar'atu al an zo za a yanke mata hannu me ya faru aka cewa zai je ma annabi bayani da Allah babban ta fito daga babban gida yanzu a ce ai abun kunya ne a ce wannan babban gida a ce an yanke mai gidansa hannu waye zai iya zuwa ya nemi a yabe mata aka ce ai sai Usama tuhibbu Rasulillah ibn hibbi Rasulillah a samu Usama dan Zaidu annabi na san shi kuma yana san baban shi aka je Usama ya je samu annabi sallallahu zan saba hankali shi ya tashi ya ce a tashfa ufi haddin min hududillah ya usamatu ce yanzu kai usama karfin ka ya kai ka iya zuwa ka ce a yafa haddin Allah hakkin Allah wai waymullahi law anna fatima binta muhammadin sarqat laqat'a muhammadun yadaha na rantse muku da Allah da fatima diyar muhammadu za ta sata to sai muhammadu ya yanke mata hannu manzon sama sai bai ce law anna fatima binta rasulillah ba bai kuma ce laqad a rasulullah sai ce laqad a Muhammadu yanzu mazan sama yana magana ne a matsayin shi alƙali ne ba matsayin annabi ba to da duk alƙali haka ya kamata ya ɗauka ko sai ya sata yanke masa in fatima wadda ita ce manzon sama ya ce ya ce fatima tu ya minni yu'zini ma ada ce fatima tu tsoka ce daga gare ni da abin da ya cutar da ita ni ma cutar da amma kuma ya wannan ka'ida ga wannan ke so da haka ba a shiga abin da ya shafi haddi haddi ba a ceto amma ki kisasi za a iya ceto mun gane na me zai hana su yi ai lauyoyin da kake ganin su mafi yawancin su in dai mutum ya yi ko ba musulmi ba ne in ka ga mutum lauya ne a arewacin najeriya ban jin akwai wata jami'ar da mutum zai yi a arewacin najeriya a yanzu da zai ce tun daga aji ɗaya har aji biyar bai taɓa yin wani abu da yake da na shari'a musulunci ba yanzu ka ga idan mutum ya tafi sokoto da ilori da Kano bayan ku waɗannan uku dukkaninsu da musulmi da wanda ba musulmi ba sunan kwas ɗinsu islamic and common law islamic and common law islamic and common law haka ya fito daga digirin da za a bashi za a bashi ne shi masanin shari'ar musulunci ne a irin yadda aka karantar da shi sannan kuma shi masanin dokokin bature ko jami'ar Ahmadu Bello su ne har yanzu ke da rabi suka raba akwai Islamic law sannan akwai kuma civil law amma har dan civil law yana ɗaukar wasu kwasa-kwasai a Islamic law tun daga aji biyu yana da damar da zai ɗauki wasu kwasa-kwasai ya yi su har aji biyar na musulunci kuma civil law yake so daga yana da wani ido a ciki daidai irin wanda ake karantar da shi a nan babu ka gane to kuma sannan dama ya akwai waɗanda su dama an an tarbiyyantar da su da su lauyoyin shari'a zalla so daga in yanzu misali za a ce a ah, ga jihohi sha ɗaya da suka kwatanta shari'ar musulunci jihohi sha ɗaya ne ko su goma sha ɗaya an ga abin da suka rika yi ko to in aka ce misali abin ya karfafu lauyoyin su ne dai za a ƙara wayan musu da kai a ƙara faɗaɗa abin sosai shi ke nan sosai. amma suna nan za su yi aiki yi eh, za su yi aiki a ina zata kana bayanin ya kan ma hukuncin aikin wuce su ne dai ba wasu ba yi. na eh, igiya igiya misali igiyar da ake misali yanzu ba kuma misali da rago a yanzu har ka raguna aka fara yi ko igiyar rago tana kai nawa naira hamsin ko to kai ta ɗari biyu ma ɗari biyu to idan baiwan mutum ta zina aka mata hukunci na farko ta sake zuwa bata tuwo ba ta sake har sau hudu to ya sai da ita ba ta da amfani ko gare ka ko igiya igiya da zai tsawon ragonsa na layya da ita ba ta da amfani a wajen shi ka gane shi ne suka ce ashe ɗan adam na koma ya zama kaskantacce idan ya zama mai saɓan Allah ɗan adam yana da kima a wurin Allah ne idan ya zama mai biyayya ga Allah ku duba sirrin inna akramakum inda Allah atqakum me atqakum wanda ya fi ku takawa me takawa imtisalu shi wa istinabu nawahi yin abin da Allah ya ce a yi da nisanta abin da Allah ya hana shi ne takawa to ranar da bawa ya zama ba ta kima ya zama bai da amfani bai da kima komai sun mara da lahu asfala tafiri amma ilal ladina amanu wa amilu salihati ka gane da aka ce asiri ita da igiya ko na Mm. to ban san tambayar da yake wai kotuna suna wani hukunci in aka in ciki ya bayyana sai a ce ba za a yanke mata hukunci ba sai an nemo wanda ya ciki to ban san abin da suke aiwata ba amma dai abin da yake a shari'ar musulunci shi ciki mun faɗa yana ɗaya daga cikin shaidu na zina ai mun lissafa su hanya ta farko ta tabbatar da zina ita ce ikirafi mutum ya zo da kansa ya ce yi? kuma gashi an faɗa mana yadda za a tabbatar da yayin har sau hudu sannan bayan ya tabbatar sau hudu ya ce yi, a zaki masa tambaya wai kai mahaukaci ne a sake ba shi ƙofa in ka so ka ƙara ka ce a masa tambaya ce yau wace rana ya faɗi rana ya ce yau talata ka ga da damuwa tsakanin yau da talata ai da nisa amma ya faɗa ce juma'a ce da ce muna cin daren asabar ne ma ce ɗazun nan muka yi sallar juma'a ila ma ya ce liman ya yi gudu ba a kan kaza kaga shi ke kaga <laughs> da hankalin shi da hankalin shi lafiya shi lau sarai yake to kaga wannan duk a yi masa to hanya ta farko kenan hanya ta biyu ita ce hanya ta ciki tana cin akwa akwa bayyana zina ciki ina baban shi yaushe aka ɗaura aure babu shi ke cewa sai an nemo baban sai an nemo wanda ya zina wannan ba ba bane a musulunci ita na ta yi bayyana yanzu ita ce za ta ce ai wane ne ya mata in ta kuma ce wane ya mata to sai ta kashe ta shi ta kashe guda hudu domin nan ita ce ta ce wane ya zina shi bai shi shi ba shi ba alamar da aka gaiza zina ba a ganin ta a fuska so da kai ta kawo shaidu guda hudu za su tabbatar da cewa eh tabbas shi ne ya yi da ita in babu shi ke za a masa hukunci bai ta zama wannan ita ce shari'a musulunci hanya ta uku ita ce hanya ta shaidu wadda muka ce hiya as'abu turuqi tatbiqan ita ce ka ce za ka tabbatar da wannan hanya wahala gare da za a ce a tarihin musulunci kasan malamai sun yi rubuce-rubucen tarihi sai su fara tarihi tun daga farkon duniya har zuwa zamaninsu ko kuma tun daga zamanin mazan sama har zuwa zamaninsu duk abin da ya faru har wata tsawa za ne imamu zahabi a cikin a cikin tarihul islam ko wata tsawa yi a wata rana a wata shekara ya haddace sai da ya rubuta yace rana kaza ga watan kaza an yi wata tsawa mai ƙarfi da ta faɗa ma wata itatuwa katuwa a gari kaza sai ya to ka bi irin waɗannan littafan tarihi da wuya ka samu cewa ga shi an tabbatar da zina ta hanyar mai ta hanyar shaidu ai mun yi wannan bayanin karatun baya sai za zai yi wahalar tabbatar ga su ne wannan so da aka ba sharadi ba ne gaskiya a musulunci kuma na san an yi wani kes can shekarun baya kila wasu ku za su iya tunowa eh, kes ɗin da aka yi na safiya safiya tungar tudu a Sokoto, sunan garin su tungar tudu aka yi kes ɗinta lauyoyinta wanda human rights activist masu rajin kare ɗan adam suka bata wai hujjar da suka makale ke suka kuma tafi akan cewa sai an yi test ta kawo wasu a je a nemo waɗanda sannan wai wanda suke zargi cewa sun taɓa lalata da ita a zo a yi test duk wanda aka ga jinin shi na yaran ne to shi za a wannan ba ai wannan shirme ne to ƙarshe dai haka suka yi aka yi ta yi ni ban san yadda aka ƙara sa'a shari'a babban da karshen ta aka zo dai aka kwatangwalar da shari'a ta ƙiyuwa na san akwai wani profesa daga nan zari ya yi wata lecture Yasa safiya su suka kare ta safiya must not die su ne yan rajin kare dan adam su suka san yadda suka yi aka mamman kwaɗaya aka jujjuya aka jujjuya ƙarshe dai na san ba a mata hukunci ba Allah shi kyauta sau daga musulunci bai ce wannan sharafin ba ita dai da aka ga ciki a tare da ita to wannan ita ce bayyana in ita ta ce wani ne mata ciki to sai ta kawo bayyana arba'u shahadati

wannan ai ba sai ka kai ba wannan ai ma ga zan kawo maka wanda wannan yana koma ka kashin hukuncin al-hukm bi ghairi ma anzala mataki mataki ne Ibnu abbas radiyallahu anhuma tun a zamanin sa aka fara samun wannan rikicin me hukuncin mutum ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ayoyi uku ne a jere suka zo ta farko ta ce wa mallam ya hukum bi ma anzala Allah fa ulaika humul kafirun ha sai kuma wata zo wa mallam ya hukum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun ta karshe kuma zai ce wa mallam ya hukum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun Ibn abbas ya ce kufrun duna kufrin ne zulmun duna zulmin fiskun duna fiskin shi kafirci ne da bai ba da ba kafirci ba saboda haka al bi ghairi ma anzalla al-kufru al-amali ne ba al-kufru al-i'tiqadi ba kafirci talabi ne a aqidan musulunci sahihiya akwai kafirci na aiki yanzu a farkon da manzon sama ya kira su da kafirci daga ciki misali annabi sama na cewa arba'un fi ummati biha kufu abubuwa guda hudu al'umma ta na yi kuma kafirci ko sai ce al'umma daga ciki barin buga misali da kwara ɗaya da wanda zai fi kama maka kwakwalwa an niyaha alal maiti yi ma mamaci kuka Eh, ai ta ganji ana ana da ƙarfi in ka na hawaye daban eh wayo Allah kafirci ne idan mace ta yi haka ta suka fi so kafircin wanda ta yi haka ta zama ba musulma ba kuma ce bi kufu kafirci so daga alkufu la'amali ne kafirci ne na aiki so daga mutumin da ya hukunci ba da abin da Allah ta'ala ya sokar ba tashin farko hukuncinsa shine ya aikata sabo hukuncinsa kamar mutumin da ya aikata zina ne amma bai fita musulunci ka gane akwai wani littafi da wani malamin ƙasar saudi arabia ya rubuta littafi ne mai muhimmanci alhukmu bi ghairi ma anzalallah ashir mufti ne na saudiya ashir muhammad bin ibrahim ali sheikh daga shi sai bin bas shi bayan ya rasu aka nada bin bas rahmatullahi alal jami to cikin wannan littafin nasa ya kama takai guda shida na hukunci ba da abin da Allah ya cika ya kawo su rabin kunci hukunci sannan aka samu babban malami shi ma a saudi arabia a shif ta kabul hawali hafizahullah yana nan da ransa bai rasu da shi ya ɗauki wannan littafin ya masa sharhi sannan malaman mu sun yi rubuce-rubuce akan waɗanda wannan fannin da yawa kan wannan fannin da yawa so ka hukuncin shi shine tashin farko ya aikata abin da yake sabo ne a musulunci amma da zai ce ai wannan hukuncin daidai ne hukunci ne na daidai a ce masa aya haka gashi ya ci karo da hukuncin musulunci ya ce ai shi daidai ne ya ce ma ai shi ne adalci wannan kaga ya fita musulunci ko ya ce ma ai ya fi na musulunci wannan ba musulmi ba ne to wannan shi ne ai hukuncin lauyoyin ku hukuncin yan majalisa in ka ba yan lauyoyin hukunci to yan majalisa ba za ka fasa wannan hukunci to daga duka yan majalisa kowa za ka fasa hukunci ne gwagwadon niyyarsa da me ya tafi kuma me yake mun gane ba wuce fahimta irin ta mala abaka gumi Allah ya gafarta masa mala abaka gumi ya a aikace ya koya mana yadda ake mu'amala da waɗannan mas'alolin malam yana faɗi yana ganin kowane ɓangare ya waje musulmi ya je ya aiki in akwai sabo ma a wajen ya ce in ka je ko da sabo in ana sabo dubu a wajen ka iya maganin ɗaya yanzu zabi da ya ci malam ya ce in ka je gidan giya ya ce kullum ka masa kwalba ɗaya in za a yi furusin ɗin kwalabe dubu ɗaya ne ya ce an zo za a yi masa kwalba ɗaya ce kana da lada ka yi ja'ai ila kwalba ɗayan nan ita wani zai sha ya je tambele sai ka fasa ta wannan gaya ta fahimtar yadda ake mu'amala da irin waɗannan matsalolin masu haɗari shi sa ba ba ba ba kowa bane zai iya ba da amsa a game da su na'am haka za a musu wanka za a wanka mana ko kana ganin jikin shi ya fata fata Allah ya sa ka gani ni ba Allah ya sa ka ka gani a da ake ma kowa wanka haka za a mishi sai dai ka'ida ita ce idan ya kasance gawa ta kai ma matsayin da ta faffashe kamar yin an yi mummunan hadarin nan hmm. malamai suna ganin za a iya masa taimaka. da sauran hukunce-hukunce dai da suke da alaka da wannan zo daga wanka dai za a masa yin jikinsa lafiya ne sai kuma ya kai wasu inda ba za a iya wanke jikin shi ba ya yi masa taimama a makakun alwala Allah shi kyauta ko yin wanda ya kone. a matsayin wanka ka me kace malam lai ka kana kana mantar da ni da yawa ne hmm. aka kenan a yi da shi ne ana yi bayan an musu a abu na farko da za a musu shine dukkanin su a musu hukunci idan ya taɓa aure ta taɓa aure shi kenan sai a jefe su sai a musu bulala dari ɗari akwai aure tsakanin mana aure ya halasta tsakanin su amma a malikiya ba bai halatta a ɗaura musu aure ba sai ta haihu domin wannan cikin da take da shi istibra'i take so daga inda ciki sai ta haihu kuma wannan fito tana da ƙarfi a bari sai ta haihu idan ta haihu sannan sai a ɗaura musu aure shine daidai akwai akwai fata wadda ba wannan ba amma wani ita ce ya kamata ta yi da ita mun wasa yanzu mutane suke da shari'a musulunci yadda suka ga dama sai a je bakin kwata mutane su yanke hukunci a bakin kwata ko su je a wani lungu su haɗe kawai su yanke hukunci sai ta yi abu sai ta haihu wa ya ce ta yi kuma ka a zubar da ciki kowa ya yi ta sake yi gobe daga shari'a musulunci ba ba takarar abu ba ne komai an yi bayani Allah shiryatar da mu Allah shiryatar da zuriya wanda ba su da lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya wannan satin Allah subhanahu ta'ala ya sa mu rasa mutane guda biyu a cikin wannan guguwa tamu wanda dukkanin su muna musu fatan alkhairi mutanen kirki Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu kuma muna ta'aziyya ga iyalansu Allah madaukakin sarki ya ba su haƙuri mu ma Allah ya ba mu haƙurin wannan rashi da aka tabbas waɗannan mutane guda biyu la nuzakkihima ala Allah ba tsarkake su muke a wajen Allah ba kuma abin da ya bayyana kowa ya san cewa mutane ne mutanen kirki alkhairansu a fili suke kuma ko jana'izar su mutum ya halatta to zai ga tabbas akwai shaida ta mutane annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi ya tabbatar da cewa ma min muslimin ya mutu wa yaqumu thumma yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa ne illa shafa'ahum Allah ta'ala fihi cikin arba'in wanda ba mu shirki a ciki su masa sallah to ana fatan insha Allah fa Allah zai ba su cetonsa dama ceton shi suka je nema wajen Allah shi yasa suke masa addu'a insha Allah Allah zai ba shi ceto ba zai ba su cetonsa muna fata Allah subhanahu wataala ya cece su kuma Allah ya sa mu cika da imani mutum mutane cikin nasihohin da ya kamata mu rika ma junanmu shine waɗannan rayu wannan rayuwar kaɗanci ce a cikin ba ta da girma kaɗan ce duk rayuwar ba za a daɗe ba duk za a ƙare bai kamata a zo a yi ta abubuwan da ba a yi macen gidan tabbas shiri ba rayuwar da ake ciki damar da Allah ya ba mutum rayuwa dama ce ibtanim khamsan qabla hamsin daga ciki mai hayataka qabla mautik ci gajiyar ka kafin mutuwa ta zo mutuwa ta zo shikenan su yanzu su ta kamar tsiyama tuhuma yanzu kiyama su ta tashi haka laraba suka ce man ta kamar kiyama tuhuma wanda ya mutu kiyama su ta tashi ayo shi ta kawo karshe shi ke da ba na abin da zai sake amfanar sa sai addu'o'i da za a ci gaba da masa sai alkhairai da 'ya'yansa za su riƙa yi a gare shi amfanin sa Allah zai ci gaba da ba shi ladan wannan sai kuma sadaka jariya wata sadaka da ya yi wani aikin alkhairi da ya kafin ya mutu aka ci gaba da cin gajiyar wannan abun za a ci gaba da bashi lada sadaka mu ɗauki wannan a matsayin abin nan mu gyara alaƙar mu da Allah subhanahu wata'ala mu guji haɗa Allah da wani a cikin bauta mu guji haɗa annabi salama da wani a cikin biyayya sannan mu zauna da junan mu lafiya wannan su ne abin da ake bukata zauna da junan mu lafiya mu rika ba juna uzuri mu rika yafe ma juna kurakurai da wani zai maka ka yafe masa kar kai ruku ba amfanin ruku kar kai gaba da wani in wani yayi gaba da kai ka yafe masa ka ba shi uzuri wannan da ana da bukatar sa a irin wannan rayuwar da muke ciki yau ka ga mutum an jima sai a ce maka ba shi Allah ya gafarta musu Allah ji kansu Allah madaukakin sarki ya kula da abin da suka bari ya musu albarka sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum